أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة بركة مدى مريتين يو الهميس sha takwas ga watan ramadan hijira ta fiyayyen talikai muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1437 muna masallacin abu huraira radiyallahu ta'ala an wanda yake a shiyar folo club a cikin birnin sokoto inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun kare kissar a jiya mun kare kissar tsakanin abin da ya gudana ta musa da khidir kuma a yau insha Allah za mu ci gaba da wata kissa wadda tana cikin kissoshin da yahuda suka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce kissar zulkarnain bari mu fara mu gani bismillah ya salu na ka. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه وآتيناه من كل شيء سببا to Allah ya ce wa ya naka kuma suna tambayar ka su Yahudawa suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam an zulkarnain daga zulkarnain wane ne shi kuma menene yayye wanda annaban mamaki zirkarnai malaman tafsir da sauran malamai na riwaya sun yi ta maganganu game da shi a cikin riwayoyi masu yawa sai dai yawan riwayoyin duka isra'iliyati ne da haka ba sai mun faɗe su ba wasu na cewa abin nan shi zurkarnain ne al-iskandariya to suna bayyana cewa an yi waɗannan mutane masu wannan suna guda biyu ko kuma fiye da guda to cikin su an ka samu khilafa wane ne shi wannan wancan ne na zamanin Ibrahim alaihi salam ko wannan na da aka yi tsakanin wucewar Isa zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga khilafofi masu yawa to sannan kuma sun yi khilafa game da me yasa ake kiran sa zulqarnain wasu na cewa saboda abin nan mutum ne amma yana da kahoni guda biyu a haka wato kamar wani dodo wasu na cewa a'a saboda ya mallaki mulkinsa ya yi faɗi har ya mallaki rum da farisa suna ƙarƙashin mulkinsa wasu na cewa a'a saboda allah ya bashi waton abin nan tsawon lokaci ya daɗe yana mulki shekaru masu yawa har ya yi ƙarni biyu to bisa gadi a ƙawal waɗanda suke allahu alam bisa hatiha abin da yake wajibi mu yarda cewa a wannan mutum an yi shi shi zulkarnain kuma allah ya ba shi hikima ta yawo da binciken abubuwa da gane abubuwa kamar yadda za mu gani na allah su to sun tambaye ka bisa ga zulkarnain allah ce kulka ce sa'atalu alaikum minhu zikira da sannu za ni karanta gare ku zikiran ambatonsa wato zan ba ku labarin sa kamar yadda abin nan yake allah ya ce inna makanna lahu fil ardi haƙiƙa mu wato mun bashi mulki mun zamnar da shi a cikin ƙasa ma'ana ta a ɗaya na mulkan aziman mun ba shi mulki wanda yake mai yawa mai faɗi duk abin da basara ke ko shugaba ke so na mulki to allah ya ba zulkarnain shi ya ba shi yawan sojoji yana da su isassu yana da kayan fada yana da garuruwa yana da duk ni'ima da ke baya bukata komi ga kowa da haka allah ya ce wa yana min kulle shay'in sababa haka mun ba shi wani irin sababi na kowane abin da yake so in kuɗi yake so yana da hanyar samun su in sojoji ne yana da hanyar samun su in arziki ne komi sannan kuma yana da mutum ne mai shawar yawo a cikin ƙasa ya gane abubuwa shi amma anar ra'atainahu min kulli shay'in sababa cewa nan kulli shay'in wato wanda yake bukata a zamaninsa wato ba dukkan komi Allah ya bashi ba nan kullu ba tana nufin dukkan abin da abin da annan mulki eh, na komi Allah ya bashi ba abin da yake bukata ga mulkin sa a wannan zamanin to Allah ya bashi kamar da Allah ya ce ma Balqis ah, wa utiyat min kulli shay'in hakika mun bata dukkan komi wanda mai mulki ka so na zamanin ta to shi ma haka zulkarnaini an bashi dukkan komi wanda mai mulki ke so na zamanin sa to wannan shine ma'anar ko kuma abin nan farkon labarin zulkarnain to mun san cewa kamar da muka ce mutum ne mai son yawo a cikin ƙasa to daga nan za mu fara ganin yadda yawonsa ya faru don haka allah ce nan fa'at ba sababa فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وجدا ثور في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ya kamata ya a samu min nan miyar kaza ko yi ya yanzu to shi Allah ya ce fa'ad ba a sababa cikin sababban da an ka ba ne sai ya bi sababi na yawon binciken ƙasa ya gane la'alla kila ya san iyaka faɗin mulkin sa ko kuma kila ya san ya cimma wasu mutane da ba su ba su ƙarƙashin mulkin sa ya mayar da su a cikin mulkin sa wannan duk yakan yiwu kuma kamar za mu gani nan gaba wannan ta faru don haka nan fa'at ba a sababan sai ya bi hanyoyi wato na gane abubuwa na hanyar da ya bi hanyar tahiya ce Allah ya ce hatta iza balaga magariba shams ya yi tahiya har ya kai inda rana ke faduwa nan cewa inda rana ke faduwa wato ma'ana ya bi hanya daga inda yake yayi yamma domin ina rana ke faduwa galiban a yamma ita ce magariba shams wato ya taso daga gabas ya bi yamma yana binciken gulabe yana binciken garuruwa yana binciken ina har ya kai ƙarshen tahiyarsa inda rana ke faduwa sai allah ya ce waje da hatar garubu sai ya same tana faduwa ma'ana tana bacewa domin nan ta garuf jumla ce fi'iliya ai asaba ha kenan ya same ta tana tana bacewa ga idanunsa domin rana ba faduwa take yi ba wato tana bacewa fi aini hami'atin a cikin wasu ruwa waɗanda suke laka baƙaƙe abin da an ma'ana waton lokacin da ya tahiya mai tsawo ya kai ƙarshen tahiyar sa sai iske ruwa ruwa ne ba su ratsuwa ba iyaka kamar abin nan teku ka iske ocean haka ga bayar bayar ratsuwa kosi mai mai faɗi ne to daga nan ya tsaya sai iske rana tana faɗuwa wato ma'ana ta ɓace ko kai a yanzu idan ka ta bayan gari ka ƙara gidaje duka idan rana za ta ɓacewa ya kake ganin ta za ka ta tafi kamar kamar ta faɗi a ƙasa alhali ba faɗuwa ba ne ta yi ta wuce ka ne wannan ta cin can kuma ta wuce haka ne take tafiya namu alƙurɗabi ya ce rana ba ta faɗuwa domin yawa take yi kuma inda a ce za ta faɗuwa to za ta faɗi a cikin duniya alhali kuma ta yi duniya abin nan girma ninkin ba ninkin to a wancan zamani kuma ma bincike na zamani yanzu ya nuna haka nan cewa rana tana da girma kana ɗaukar wannan duniya tamu ka sanya ta a cikin ramin rana he da so miliyan guda ba cika ba ashe kaga abin mai girma bincike na zamani shi nuna wannan he da miliyan girman duniya to kaga ashe ba haɗuwa ta yi ba ta dai bace ga idanunsa ne waɗannan ruwan da ya ce masu sun guda mishi cewa rana ta faɗi to sai uh, abin nan ya ce uh, waje da inda ha sai ya samu a wajenta wato a wajen faduwar ranar sai ya samu kauman wasu mutane waɗanda bai san kallar su ba wato kuma ba cikin mulkinsa duk faɗin mulkinsa su waɗannan mutane ba su sa, to sai iske waɗannan mutane Allah sai ya ba shi umarni ai ce kulna mun ka ce ya nayin ya kai nayin in ma an ba idan kana so dai kai musu azaba ma'ana ka yaƙe su ka ci su da yaƙi mun baka mun baka yasni wannan shi nuna kenan shi ma nayin annabi ne tunda Allah ce mun baka umarni wato mai ma umarni ka yaƙe su in ma an azaba ko dai kai musu azaba wa in ma ko dai an tattakhiza fihim husuna ko ka rike abin da ya dacewa gare su abin da ya kyau kai dibi ka gani me ya kamata ka yi musu ka amshi jizya gare su ka mulke su ka sa musu sarki a nan ka wuce kuma wannan duk ɗaya ne mun baka ikon kai haka nan wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa in ma mannan ba'adu wa in ma fida'a ko ka yaƙe su ko ka amshi jizya gare su to shi ma ne na mishi irin wannan ka yaƙe waɗannan mutane ko ka amshi jizya gare su to sai ya ce fa sofa wa amma man man zalama قال فسوف ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أما من آمن فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تو شيكي نقال سيئتي amma man zalama amma wanda ya zalunci kansa tunda an bani izini ya zalunci kansa yana yiwa ga yin kafirci zai kire su ga addini idan ba su yi ba ya yaƙe su ko kuma idan sun ƙi zama ƙarƙashin mulkinsa ba tare da yaƙin ba to su ma sun yi zalunci don sun hita daga daga da'a to waɗannan Allah ya ce fa sawfa nu'azibuhu da sannu za mu yi musu azaba wato azaba ko wace iri a kama su a ɗarme gidan yari ko a kashe abin da ya hidai domin shugaba bai zama a ce a cikin al'umma ko wanda ba su da'a wajibi na su yi da'a ga ga hukuma idan ba su yi ba wajibi na musu hukunci ko da zai kai ga kisan su nan ba laifi kamar yadda yan abin nan ke yanzu Niger Delta wajibi na musu ladabi ko da zai kai ga kashin su a kashe ba komai yawwa don bai yawa a ce wani ya tawaye a cikin shugabanci ko da ko shugabancin kungiya ai bai yarda da tawaye ko yana yarda ko demokuraɗiyya ai ta ba ta yarda da tawaye ita ma don ba shugaban da zai yarda ya ce ai mai tawaye to wanda ya tawaye nu'azzib fa sofa nu'azzibuhu da sannu za mu yi mishi azaba waton um, sun mai raddu sannan a mayar da shi ila rabbihi zuwa ga ubangiji ne fa yu'azzibuhu shi ma mai azaba azaban nukuran azaba da ta tsanani bisa ga wanda ne mishi domin nan ta hukumci ce kuma idan ya mutu ya je lahira da sunan dan tawaye a yi mishi hukumci kuma azaba da mai tsanani wa amma man amana amma wanda ya yi imani to shi kan falahu yana da jaza alhusuna yana da sakamako wanda an mai kyawo a lahira hmm? wa amila saliha ya yi aiki wanda yake mai kyawo, wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau to yana da sakamako wanda yake mai kyau na an karanta wato jaza'an ya zan mansub akwai kira da ke karanta bin raf'i wato jaza'un ya zan mubtada kenan wa khabarahu lahu fihi don haka nan jaza yana da wani irin sakamako jaza alhusuna ai tazbutu lahu alhusuna ko kuma tazbutu alhusuna lahu sakamako mai kyawu zai tabbata gare shi idan yayi imani kuma ya aiki mai kyawu shi ita ce aljanna to mun ga bangare na na biyu ga bangare na uku nan ta thumma atba sababa thumma asba'a sababa hatta idza الشمس وجدها تطلع وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا to shikenan an ga waɗannan mutane yanzu ya iske wasu mutane da bai sani ba abin za mu diba a nan an ba shi umarnin ya yaƙe su ko kuma ya amshi jizya gare shi ma'ana kenan sun san ƙarƙashin mulkinsa ya gama da waɗannan sai ya wuce kuma sun sannan a taba a sababan ya bi hanya ga tahiya kuma hatta balaga har ya kai maɗali shams inda rana ke hitowa ita ku. can ya zo inda rana ke faduwa ma'ana kenan yanzu rundunarsa ta koma juyowa ta dibi gabas inda rana ke fitowa waje da sai iske rana ta ɗali'u tana hitowa ala ƙaumin bisa ga wasu mutane wanda yake lam na allahun min duniya ha tira ba sanya musu shamaki tsakanin su da ranar ba wato ma'ana mutane ne waɗanda suke zaune amma ba su da wurin shiga ga hili suke kawai ba su da ɗakuna wasu ma malamai na cewa ba su da tuhahi a jikinsu kuma babu ɗakuna a jikinsu don haka nan ga sunan zube abin zube ban kwarya haka Allah ya halicce su ba su da abin nan gidajen da zai sha makance su daga zahin rana kuma idan sanyi ya zo ba su da gidajen da zai sha makance su daga sanyi sa'id ibn jubairin tabi'i ne yana cewa waɗannan mutane ya faɗi su, ya ce homurun kisarun wato abin nan jajaye ne waɗanda aka jajjeru jajaye ne ga jajjeru masu faɗin huska sannan mahi yawan abincin su kawai ba su da abinci in ba kihi ba saboda suna bakin ruwa to je kawai su ɗebo kihi su ci waɗannan mutane waɗanne iri ne kenan yana yawa kila akwai jinsin su a duniya yanzu kila mutanen china ne ko yawwa <laughs> ko kuma abin da ya shafi wajen asian din allahu alam to allah ya ce ba mu sanya musu sutura abin nan zai sha makance su ga abin nan ba Allah ce kazalika ai kamar haka dai ai kama wanda mun ka baka labarin nan na zulkarnain kama wasafna wa qad aharna dai ya khubra haka mun kewaye ga labarin sa duka annabi ga ya musu mun kewaye ga labarin sa duka Allah ya ce a gaya masu yahudawa kamar da ka faɗa muku wannan labari na zulkarnaini dan guntun nan to amma mun kewaye da labarin sa duka in mun ga dama mu baku labarin sa duka in mun ga dama kuma mu tsaya a nan ne ko to sai Allah ya ci gaba ga yanan ya ce sun ma ta ba a sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا to shikenan an ƙara wannan abin nan hoihoi na farko kuma na abin nan na uku ga wani na hudu aikin yawon sa bai tsaya nan ba sun ma'atu ba a sababa sannan ya koma biyar hanya ya wuce hatta har lokacin da iza balaga bayna saddaini ya kai ga wasu manyan duwatsu guda biyu wanda su sun ka hana mai ya wuce wato iyakar ta ta kare amma ya iske abin nan duwatsu guda biyu sun tare hanya ba wurin bi yana tare da sojoji da mutane da yawa ba inda za su bi dutse guda biyu nan guda nan guda amma akwai hanya eh, abin nan ya kwarkwada da yake mutane ba su ya shiga su su wuce wato sai ya cimma wannan saddain duwatsu guda biyu kuma waje da min hima kauman sai ya samu a gaban duwatsun ko a bayansu amma dai abin da ya kamata a ce na amama ha gaba domin gaba ya ta tasan ya an ce baya baya inda shi ne ya fito don haka nan waje da min hima sai ya samu a gaban waɗannan duwatsun kauman akwai wasu mutane la ya kado na ya hona kaula ba su ma iya kusa su fahimci maganar wato ma'ana bobayi ne hausar su ba irin ta shi zurkar ne na bace shi zulkarnain baya jin hausar su su kuma ba su jin hausar sa yawa shi amma ana la ya kaduna ya ka yafqahuna qawla ba su jin magana na ka bo bayin to ya za a yi magana kenan kuma gashi alhali sun ce sun ce kalu ya zulkarnain to ya an kai kenan hmm? to kalu sai sun ka ce ya zulkarnain ya kai zulkarnain malamai na cewa nan an yi eh, abin nan ne communication ne da da da nuni wasu na cewa kuma a an koya hausa suna an ka iya bisa daga ga akawal na malaman tafsir sai sun ka ce mishi ya zar karnai ne ya kai zar karnai ne inna ya juja wa majuj hakika ya juja wa majuj waɗanda mutane da ke bayan waɗannan duwatsun guda biyu mufsiduna fil ard masu ɓanna ne a cikin ƙasa ko suka shigo a cikin musulmi na ƙanna. malamai na cewa su 'yan gajejjeru ne ƙanana sai su biyo hanya sai suna kame mutane su kashe mutane su kwashe kuɗi abinci su yi wane ne suna ɓanna wannan shi sun ka saba da shi lokaci lokaci su ne musu wannan to ga kai zuƙarne ne yanzu ka zo a wajenmu ga abin da ke damuwanmu fahal na ja'alu laka kharajan ka yarda mu sanya maka wata jinga mu yi jinga da kai ala an ta bisa ka sanya bayyana na wa bayanahum saddan ka sanya mana wani shamaki wata katanga da za ta kare su da mu tunda kana da ƙarfi mun gane ka da kaya ga su mutane ga sojoji ga wane ne mu yi jenga nawa za mu bai ka yi da katanga ta kare tsakanin mu da akwai rawayoyi da yawa da sun kai magana game da ya juje wa majuj wasu malamai na cewa wannan suna suna ne ajamin suna ne bai tasrifi ga lugan hau. kana a cewa ya juje wa majuja ko ya juje wa majuj duk ɗaya ne domin suna ne wanda ajami akwai a da yawa da sun ka zo masu maganarsu kuma allah ya ambace su a wata aya wadda ba nan ba ko eh, ina ne yake cewa ya juje eh, hatta idza ya juje wa majuju hum kulli hadabin yansilun wato wannan shamakin da za shi yi musu zai zama alkiyama ta abin nan lokacin alkiyama sai Allah ya buɗe wannan ruhin idan ya buɗe za su gangaro ko ina su watsu suna da yawa sosai domin an ce wanda dattijo a cikinsu. idan ya mutu to wanda abin na karamin dattijo wanda bai da iyali da yawa zai bar mutum dubu da mata da ɗiya da jiko abin nan dubu so kaka shi shi a karamin dattijo a cikin su to wanda adda ɗiya mai yawa fa masalan yanzu ka samu a ce a cikin mu nan za ka samu mai da 60 akwai mai he da sittin akwai mai talatin to haka shi ai babban dattijo ne amma wanda adda ɗiya biyar kaga ai karami ne yawwa mai goma sha wani abu duk bai kai abin nan ba to an ce wanda aka karami kila mai da biyar ya mutu ya bar mutum dubu to wanda adda talatin wa nawa zai bari in ya mutu kila dubu biyar suna da yawa sosai don haka cikin wani hadisi da bukhari da muslim suka fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar alkiyama bayan duka mutane sun taru a wurin tsayi allah subhanahu wa ta'ala zai umarci adam ya ce ya adam Allah kiraye shi ya ce ka wasu sa'adaika karbawa ka ya ubangiji sai ce mai ukhruj a sannar, ta yi cikin mutane ka hidda rabon wuta fidda rabon wuta ka a fara hisabi waɗanda ka fitas duka sai su yi wuta sai adam ya ce wa ma ba'athun sannar, menene rabon wuta ya ubangiji ban san shi ba fa ya kula sai Allah ya ce mai tafi ka hissuwa min kulle alfin cikin al'umma ka hidda cikin mutum dubu dut ka hidda tis'ami'atin wa tis'ata wa tis'una ila nar ɗari tara da tis'in da tara su ya wuta mutum guda ya shiga aljanna la hawla wala quwwata illa billah akwai ban tsoro ga wannan wa wahidan ila aljanna sai manzo Allah ya ce fahina izan yushayyibu sagir a wannan rana ce karamin yaro zai hidda kurkura wata da kulla za ta hamlin hamlaha kuma a ranar nan duk mai ciki ta bari saboda jin tsoro yanzu a wannan masallaci ba mu kai mutum dubu ba a ce a hidda mu ɗauki mutum ɗari mutum mu abin nan ne mu ɗari ne a ce a hidda tis'in da tara a kai su gidan yara bar mutum guda a sake shi a duk mun ɗarmi muke ko ba haka ba to nan ne manzo Allah ce yi zai hurhura wanda karamin yaro mace mai ciki ta tudda cikinta to sai bayan ubangiji ya ga wannan tsoro sai ce inna fiikum ummatayn ai a cikin ku akwai su al'ummomi wanda na aji mun za su zama madadin ku yawwa kana ta fi shay'in illa kafaratahu ba ka sanya su ko wani irin abu face sun ninninka kashi da yawa sunan su ya ajuje wa majuj tafi cikin su ka kwaso sai a sa wuta to alhamdulillah to kaji inda za a samu sauki in ba haka nan ba da du'ai shikenan <laughs> haka wannan hadisi ne cikin bukhari da muslim akwai rawayoyi da yawa sun kai maganar sannan akwai malamai da yawa na zamani sun kai ta rubuce-rubuce game da ya juju ma juju kamar mai littafin abin nan ya juju ma juju kadimun da sauransu wasu ma na gani waɗannan ya juju ma juju har sun bayyana yake gani su ne turawa da sauran waɗannan domin in ka karanta a cikin littafan hadisi da kuma cikin littafan ashiradu sa'a an faɗi abubuwan da ya juje majo ke na ɓanna za su watsa zina za su halattar da abin nan liwaɗi za su halattar duk abin da ka sani na aibi kuce to yanzu ai tura na halattar da shi to me bambanci su da ya juje majo hmm? sannan kuma an ce za a gansu kowane lokaci suna abin nan ya kulle haddabin yan silu suna ta gudu cikin duniya su gangara nan su hada nan su ina ba turawa ba ne to ko da akwai wannan fassara dai to akwai kuma waɗannan ya juje maju suna nan tahi yawa ita ce kauli wanda yake sahi kamar za mu gani nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala to eh, wato ka sa muna mu yi maka haraji ka sanya muna bango tsakanin mu da su to mi zurƙarne ne ya ce ga yana فأعينوني بقوة أجعل بينكم أجعل بينكم وبينهم رحما آتوني آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا وما استطاعوا له نقبا آه. طيب، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان to kenan sun biɗi zurƙarnain cewa ya sanya musu sanya mai haraji ya musu aiki annabawa ba su ba su karɓar abin nan haraji ko abin nan hanci in za su aiki haka ne ce ba zan karɓi komi gare ku ba tun da kun nuna abin nan ladabi da biyayya don haka za a yi muku aiki kamar da ya kamata don haka ya ce ma makkanni fihi rabbi abinda ubangiji na ya bani na ƙarhi da kayan aiki khairun fi alkhairi bisa ga abin za ku bani na haraji ku tara min wani abu wannan ba komai bane abin da Allah bani ya yahi amma duk da haka akwai abu guda da zaka son aza muku fa'u'inuni bi quwwatin ku taimake ni da karhin jikinku tunda aikin nan kuma tuzawa don haka ba za ku koma gida ku yi kwancin ku kawai ba sojoji na da sauran mutane su muku aiki a kuma ku zo a yi da ku ku shiga a yi da ku me za ku ba su a ƙarfin jikinku in gina za a yi ku ɗauko duwatsu ku ɗauko raka ku ɗauko ruwa ku ɗauko wane ne a gina a gina ta da ku yahi waton aj'al bainakum wa da ma sai in sanya wani irin shamaki katanga ta karfe tsakaninku da waɗannan mutanen ku ba su koma shigowa su ci abin nan su wa dare ku atuni zubural hadid ku zo mini da guntayen karuffa wato abin nan karfe wanda ake gungunce road kenan irin wannan road wasu malamai na cewa ga masu tafsir waɗannan rodun waton guntayen ƙarufa ne amma kamar abin nan suke allib ne kamar bulo bulo ne amma na ƙarhe kaga wannan kimiyya ba mahara ta yanzu ba ba kila sai nan gaba tunda kan mu yanzu bulon laka ne bulon laka ne ko eh, na siminti da ana kunkun ƙasa haka komo ga bulon siminti la Allah wata rana kila gaba kuma a yi kunku na ƙarhe kamar irin wanda wannan dawo abin nan zurkar ne ya yi wato atuni zubrul hadid ku zo mini da guntayen karfe a aza a ƙasa a yi katanga hatta har lokacin da iza sawa bayna saddafain sun ka kai tsawon daidai da waɗannan duwatsun wato da kasa za a yi foundation a ta tura ƙaruffa sai ya kai daidai da duwatsun ya kai tsawon su domin su ya juja ba su iya hau dutsen su gangaro ƙananan mutane ne sai dai su biyo cikin kwarkwada kuma kai babba yan ka biyu sai su shige su ɓoye ba ka ya kamo su yawwa to amma haka idan aka yi katanga doguwa ta yi tsawo har ta kai ga dutsen ya kare su shikenan an huta to amma kuma katangar in ba ta karhe an kai ba suna iya hudiya su fito don haka nan nan yace waton a yi gina har ta kai ga abin nan sawa bai na sadda fai tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu hatta eh, ko kala wato sai an ka azu waɗannan bololuwan suka ya tsawo zuwa katanga kada sai ce fuhu ku hura musu wuta maimakon a sa siminti sai a hura wuta a game karhe da karhe kamar yadda abin nan ake da zuga zugi ko yawwa ah, ina ne eh, eh, hatta iza ja'alahu naran har lokacin sun ka sanya ma wannan karhin ya zan wuta kala atuni ubriga alaihi kadan to ku zo mu zuba mishi gaci wato karhen an haɗe shi da karhe kuma sai a zuba mai gaci maimakon a zuba siminti sai a zuba gaci ga karhe sannan kuma maimakon filasta ta zamo ta siminti sai ta zamo ta gaci wato bakin bakin karhe wanda yake mai mai karfi haka an kai wannan ginar har ta taso kuma ta girma ina ne to ya yace fa masdaqu an yazharuhu idan aka yi muku haka ba su da ikon su tako shi su nan su hawo sannan wa masda'u lahu naqaba kuma ba su da ikon hude shi su su fito ya tabbata cikin hadisai da yawa na abu hurairah radiyallahu ta'ala an a cikin eh, tirmizi da sauran riwayoyi cewa waɗannan halittun ya juje ma juj haɗu za su zo su yi ta gina a wannan abin na wannan katangar domin ba su iya hude ta kuma ba su iya tako ta su faɗo amma su ce to bari mu yi dubara mu yi gina har mu kai ƙarshen wannan ƙasar wato inda gina ta faru foundation sai mu ci foundation din idan muka wuce haka sai mu hito mun gane ku kamar wannan katanga yanzu ba ka iya hawanta ba ka iya hude ta amma kana iya gina in ta kai kasa ka wuce tsawonta sai ka bulla a can ta ka bar katanga tana saman tana tana saman ka to koyo shi sukan yi wannan idan dare ya yi sai ce to abin za a yi mu koma gobe mu dawo mu yi sai su koma gida yan gobe ta yi sai su dawo ya suka dawo sai su iske ta kamar yadda take an ruhe sai su ƙara gina kuma su yi ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za su kai sadda za su babban su zai ce mu tsaya a nan gobe insha Allah in mun ka dawo sai mu iya su to karshen alkiyama kenan Allah ya yarda su shigo da sun ka dawo sai su iske ta hudadda shikenan sai su shigo su abin nan manzo Allah ce su gauraye da mutane su canye abincin mutane su shanye ruwan shan mutane ruwan gulbi ba a isa su su shanye irin wannan tankuna naku dan karamin yaro ma sai shanye su ya wuce <laughs> bale karami ga yunwa suna ji ga kishirwa suna ci su canye itace su canye dabbobi su canye komai su ta kashe mutane su zan cikin wahala abin nan manzo Allah ya ce a cikin wannan lokaci sai Allah ya sauka musu da abin nan kayan wannan lokaci sai suna tahe da makamansu mutane na ƙasa ba mai tarbon suna gudu sai su aje makamansu kama halbin sama su suna faɗa da ubangiji kenan in sun ka halba sai kibonsu suna dawa da jini ya ce aha shikenan mun rinjaye mutanen ƙasa mun kashe na sama shikenan sai mu mulki yanzu to sai allah sabka masa da wata tsutsa a wuyansu dole ta farma ga wuya sai ta cizonsa sai ya abin sai ya zan shine ajalinsa sai ya faɗi ya mutu manzo allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rena ke ga hannunsa inna dawabul ard haƙiƙa dabbobin ƙasa ƙwaren ƙasa latazminu wata shukuru shukuran za ta yi kiba ta yi mai ta gode saboda namansu dabba mai cin nama da sauransu sai sun ƙoshi da namansu har sun yi kiba lululul su yi ta gosu ta abin nan to wannan shine abin da ya zo daga rawaya imam ahmad da tirmizi da sauran malaman hadisi sun rawaito wannan to bayan zulkarnain ya musu wannan katanga ƙala sai ce haza rahmatun min rabbi wannan aiki da yi muku rahama ce ta daga ubangiji na ba aiki na bane ba karhi na bane ikon Allah ne Allah umarce ne ya muku wannan amma ku sani fa idza jaa wa'd rabbi idan alƙawalin ubangiji na ya zo na alƙiyama ja'alahu dakka Allah zai sanya wannan karhen da ni wannan katangar ta zamo wato narkakke da dakakke wato abin nan zai narke bi ƙasa wa kana wa'adu rabbi haqqa kuma alƙawalin ubangiji na zan gaskiya yana nan tahi shine ranar alkiyama to Allah ya ce wa tarakana ba aluhum yawma izin karanta wa tarakana ba'dahum yawma idin yamutu fi ba'd wa nufiqa fi as-sur fajma'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idin lil kafirin 'arfa وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا to shikenan Allah ya ce wata rakana ba aluhum mu kuma in ka narke karhen yau wace sun ka hito wata rakana sai mu bar ba aluhum ma izin a wannan rana sashen su ya muje yana gauraya fi ba alin ga sashi yana yiwa su wa su wa su din ko kuma su ya juji da sauran halittu gaba ɗaya domin an hacce katanga su sun shigo gane ko don haka sun game da sauran halittu sai a yi ta gogogayya da juna wanda fi hafi sur alhali mun yi busa a cikin ƙaho ta ce ta alkiyama wannan kenan ya nuna buɗe wannan bango yana cikin alamun alkiyama alamu na tsayin alkiyama da an buɗe sun ka shigo shi kenan alkiyama ta tabbata sai a yi busa cikin ƙaho sai kowa ya tashi wannan fi hafi sur wato sai mu yi busa a cikin ƙaho fa jama'a nahum jama'a sai mu tara su tarawa duka su mutanen wato mu tara su a gaba gare mu duka ba mai ba mai kubcewa wato a tara mutanen harko da mutanen karshe duka gaba daya Allah ya ce wa aradna jahannama a wannan lokaci ga jahannama mun gitta ta lil kafirin ga kafirai ardan gittawa wato ga ta an zo da wata jahannama kowa na gani Allah ya ce su wane ne za a gita mu ta jahannama suna kallo Allah zina su a waɗannan kanat a ayunuhim waɗanda sun ka zamo idanunsu ga ɗa'in a cikin ruhi an zikiri daga ambatona wato waɗanda sun ka kawo da kai daga ambaton allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci za a gita musu wata jahannama sannan wakanu sun ka zamo la yastadi'una sam'a ba su samun iko ga saurari wato shina yiwa ba su samun iko ga saurari a nan duniya ana karanta musu ayoyin Allah suna gudu to yanzu ga wata jahannama an gita musu to ci gaba أفحسب الذين حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا آه. ذلك جزاء بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Allah subhanahu ya ce afa kafaru shin waɗanda sun ka kafirta suna zato na ne zargi ne suna zato su waɗanda sun ka kafirta ah, suna zato an yi ta ibadi su riƙe bayi eh an ya tafi su rike ibadi na min duni ma baya auliya a su zan masoya gare su wato wanda ya kafirta wanda ya nuna kenan rikon wani Allah kafirci ne wato waɗanda sun ha kafirta sun ka rike wasu waliye da wasu mutane a abin bauta suna zaton wannan aikin da sun kai daidai ne ba daidai bane kenan Allah ce inna atarna jahannama dal kafiri hakika mu mun yi tattali ga ga abin nan ga kafirai wata jahannama nuzulan ta zama sauki wato za za abin nan za mu saukar da su a cikin ta wanda kenan ya riƙe wani abin bauta wanda ba Allah ba to za a sabkar da shi a cikin wutar jahannama ranar alkiyama don haka ba a rikon kowa sai Allah ba a abin agajin kowa sai Allah ba a bauta ma kowa sai ubangiji subhanahu wataala wanda ya riƙa ku wannan aya ta nuna cewa eh, watan ya kafirci kuma zai shiga cikin wuta to sai Allah ƙara bayanin su ya ce kul ka ce musu hal unabbi ukum kuna son mu ba ku labari bela a na a amala da wa'anda sun kai kowa hasara aikin su kuna son ku su ko suwa ne ne eh? to ga su Allah ce Allah zina su a waɗannan dallasa ayuhum waɗanda aikin su ya ɓaci fil duniya tun a cikin rayuwar duniya a nan duniya wato tun duniya aikin su ya ɓaci gane ku amma hum su ya hasabuna suna zaton annahum yuhsinuna sun su aikin su mai kyawu ne wato wanda ke yin aiki a nan duniya na ganin aikin sa mai kyawu ne yana da lada amma alhali tun duniya Allah ya bata shi to wanda irin aiki Allah ke bata nan duniya wanda kai ba don shi ba wanda wanda bai ce kai ba kai malamai da yawa sun fassara wannan aya kamar abin nan sa'ad ibn abi waqas da sauran malamai suna fassara ta cewa kungiyoyin bid'a kamar haruriya jahamiya mu'tazila ruqi sufiya duk sun shiga a cikin wannan fassarar don mi domin aikin da suke yi ba inda Allah ce su yi ba inda manzon Allah ce su yi ba a cikin shari'a amma kuma suke zato su aikin su na aljanna ne to dalla sa'ayuhum fil hayati dunya aikin su ya baci tun nan rayuwar duniya ba su da komi don haka duk wanda zai aiki komi zaman sa kankane to ya tabbatar da yana da hujjar yin daga Allah da manzon Allah amma aikin da kai duk babu hujja bale ma a zo a zo a yi ma ibada a sanya ma sharuɗa a ce ga wannan wurdi yanzu haka sa ba ka yi sai tsakar dare kuma sai da arwalla kamar yadda gaban ka gabas ka shin da farin kyalle wa ce ina aka samu shi wanda ya wannan dalla sa'ayuhu fil hayatid dunya aikin sa ya bace tunan duniya domin bai da bai da hujja a musulunci hujja guda ce ce manzo Allah shi a mallami amma duk wanda ba shi ba dan makaranta ne bai yake da sahabbai da waliyai da siddiƙai da shuhada duk ɗaliban manzon Allah ne ba wanda adda iko ya ce ga wata ibada kai sai Allah subhanahu wa ta'ala don haka wanda ya bi wani aiki wanda ba na manzo Allah ba to aikinsa ya baci ranar alkiyama bai da komi za ka Allah ce wata aya wujuhun ma izin khashi'atun amilatun ba sun abin nan dalili kuma saboda sun yi aikin da ba sai su yi ba fuskokin sun zan kaskasace ranar alkiyama ta sulanaron hamiya za a ƙone su da wuta mai tsananin zafi don haka kada ka kuskura ka ɓata aikin ka tun duniya kada ka kuskura ka yi aiki wanda shari'a ta yarda da shi wata aya ma ubangiji yana cewa wa kadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu gabatar da aikin su da suka yi a can lahira min amalin kowane irin aiki faja'alnahu musanya shi haba'an mansura a wani wuri Allah ya ce walladina kafaru amalahum kafarabin biqi'atin ya hasabuhu zam'anu ma'a abinda misalin aikin su kamar kawalwalniya ka san kawalwalniya bin nan cinkan eh, ka cinkai eh, ruwan hako yawwa idan zahi ya zahi zaka cinkai eh, ruwa to shi ce kawalwalniya haka aikin su yake ya hasibu zam'anu ma'an mai jin kishirwa an yi cinka sai tsammanin ruwa ne sai sheka zuwa bidan ruwa hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya zo mawurin sai iska ba komai abi ya zan khayal to haka aikin wanda ya aiki ba bisa asasi na kwarai ba wanda ya aiki ba bisa ga karanta son manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka zai iska aikin sa ranar alkiyama batacce Allah ce wala yakal lazina kafaru in karanta ulaikal lazina waɗannan su ne waɗanda sun kazan kafaru sun kafirta bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijin su wa kuma sun kafirce daga muwa da Allah fa habidat a'malahum Allah ya bata aikin su anan fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna ranar alqiyama ba mu aza musu ko da abin awo domin abin awo ana aza shi ne don a auna abin kwarai da mugu to wanga duk bai guda mugu ne to me za a auna gare shi babu kamar kahiri ne ba a aza mai abin awo aikinsa duk bai guda ne haka dan bid'a shi ma ba a auna abin awonsa don aikinsa bai guda ne bai yi aiki bisa ga asasi ba babu lada wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba mu aza musu abin awo zalika jazaohum wannan shine zalika jaza wannan saboda zalika wannan aikin da suka ya zan jaza'uhum jahannama makomasu ta jahannama ma kafaru saboda abin da sun kafirta gare shi wattakhazu sun ka riki ayati ayoyi na warsuli da manzanni na huzuwan abin wasa ya an ce ku zo ga abin da a sunna su yi wasa da ita to wannan shine sakamakon su to ci gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يذرون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا to bayan an yi magana waɗanda sun kai hasara aikinsu ya lalace tun abin nan duniya sai aka dawo ga mutanen kwarai su ne wanda sun kai aiki da imani bisa ga wanda Allah ce da manzon Allah to su ko ga nafa sakamako waɗancan an ce jaza'ahum jahannam nan su ko waɗannan ga Allah ce innal ladzina amanu amma waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki wanda yake mai kyawu su kan kana lahum jannatul firdaus suna da aljanna ta firdaus nuzul ita ce masaukin su wato da zuwan su sai aljanna firdaus ita ce mahihiciyar aljanna ita manzo Allah ce ku abin nan kowa zai roƙo aljanna ya roki ya roki firdaus ita ce mahihiciya ce tsakan aljanna tsakan aljanna kuma ruhinta al'arshin ubangiji don haka ga wani hadisi aka ce waɗanda a cikin firdaus suna jin adid wato motsin al'arshi na ubangiji don haka kowa zai roƙon aljanna sai allah ka bani firdaus haka ce allah bani aljanna ɗai eh to eh, kana iya zama ƙasa boys kwata yawa amma kuma ka yi sama a yi roƙi firdaus kamar da mata ke cewa an za ka roƙon allah roƙa shi da babban masaki yawa eh, to ka roƙi firdaus Allah ya ce khalidina fiha suna waɗanda aka kaddara madawwama a cikinta la yabghuna an hahi wala ba su neman canza wurin zama ko hurhure da gare ta in sun ka shiga ba su abin nan ba su son a canza musu wurin zama ko yaushe to bayan wannan sai Allah kuma ya ce kul ka ce lauka na bahru midadan Wadanda sun kawo annabi tambaya labarurukan da an ka ba su na ashabul kahfi da na wadannan abin nan zurqarnain abin da Allah ya faɗa muku na labarin su abu kaɗan ne daga cikin abin da ubangiji ya sani don haka ne ya ce lauka na labaharu da a ce gulaben duniya manya-manyan tekuna sun zan mai dadan taddawa le kalimatin rabbi don su ƙididdige ko su rubuce kalimatin rabbi kalmomin ubangiji na lana da labaharu da gulaben nan sun kare gaba ɗaya wato amma da gulaben duniya tekuna manya da ƙanana a game su wuri guda su zan taddawa sannan a maida itace su zama alƙalumma su rubuta kalmomin ubangiji to itacen nan da ta na karewa kalmomin ubangiji ba su kare ba abin ba iyaka kenan wato suna karewa kabla gabanin an tanfa da kalmatu rabbi kalmomin ubangiji na su kare walau ji ina ko da mun zo bi misli hamada da irin abin nan da yawa wato eh da an zo da irin waɗannan tekun da taddawa da alƙalumma a ta rubutu da sun kare wasu malamai mana cewa abin da ake nuhi a nan wato kalimatu abin nan ubangiji su ne words ba wai kalmomi ba words me ake kiransu kama a ce a b c d a ba ta wannan su ne words alphabet haruffa ta ga yanzu a karkashi ne kana a hada abubuwa da yawa b karkashinta akwai abubuwa da yawa c haka nan d waɗannan su ne kalimatu na ubangiji amma haka kai abcd nawa ka sani guda nawa ne ashirin da wani abu a ba ta sa ashirin da takwas su kenan to gulaben duniya da da itacen duniya su zan dawa da alƙalin masu ta rubuta wat na ubangiji suna karewa kalmomin ubangiji ba su kare ba sai kaga ilimin allah yawa gare shi don haka lokacin da musa da shi da khidr suna cikin teku da su komawa suna a cikin ruwa sai abin nan usfur ya tsadda ya mi sunanta da hausa ya eh, ya eh, eh, shaboli sai ta zo abin nan a bisa jirgi ta sakwacin ruwa ta haɗe ta tashi musa ya ce da ilimi na ka ce kaga tsuntsunan ruwan da ya sha ce to da ilimi na da ilimin ka idan aka haɗe su gaba ɗaya ba su kai kamar abin da tsuntsun nan ya sakwata a cikin teku ga ilimin Allah ba su ba subhanahu wataala don ga nuna ilimin Allah ba shi da iyaka to mu iya lokaci na abin nan qul inna ma ana basharun qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا to Allah ya faɗi cewa sun kai imani suna da aljannar firdausi nuzula kana son ta ko baka so kowa na son firdausi ko to mu saurari da za a shiga a firdausin ba da baki kawai ba yawa gashi Allah ce mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul faɗa musu ko kai mai karatu faɗa musu ko mai wa'azi kai kowa wannan umurnin ka faɗi ka ce musu inna ma ana basharu ni mutun ne kamar ku mislukum kamar ku annabi ka ce mai ce muna mutun ne kamar mu saboda mi saboda surar jikin mu iri guda al'adu ɗabi'o'in mu iri guda annabawa suna cin abinci suna shan abin sha suna zuwa kasuwa suna arme suna rashin lahiya suna bukata irin ta dan adam su kewaya duk suna yi shi kaga mutane ne amma an hihita su da wata daraja sai ya ce yuha ilayya ana yamin wahayi ana wahayi zuwa gare ni wahayin nan shine hihita shi daga zama ɗaiɗaikun mutane ya zana da daraja da sauran mutane ba su da gane ku to ga shi abinda an kai min wahayi in faɗa muku kai mai son aljanna firdausi saurara ka jiya annama ilahukum ilahun wahid ka sani abin bautar ku abin bauta ne makaɗaici shi kenan ubangiji ba wani shi da ke bauta ma me bauta duk abin da za yi da neman yarda allah ko ka samu lada ta ce bauta duk abin za ka yi ga rayuwa ka bauta ce saboda babu wani abu wanda za ka yi baka bukatar allah shi baka lada abinci in za ci kana so idan ka ci allah baka lada ka ƙoshi kuma ka samu lada a to akwai wanda an ka ce ka ci shi in kwana za ka yi za ka yi kwana kuma ka samu lada akwai yadda an ka ce ka yi kwanan nan in yaushe za ka shiga kana son ka samu lada akwai yadda an ka ce ka shiga yaucin nan in ka bi sai a rubuta ma lada da kai da wanda ya zo masallaci sallah duk ɗaya kuke kun samu lada in gane ku to inna ita ce hanya ta bidar shiga waccan firdausi da an ka faɗa mana amma da sharaɗin duk ibadan nan da za ka yi ka yi ta don allah ɗai in za ka yi sadaka don allah kurum ba ka cewa an shiga sarka saboda Allah da wani ba a cewa haka nan don Allah kawai in gane ku nan ko kasan nan da da cewa ba a cewa a sarka saboda Allah da annabi a wannan kasa ma daga baya abin ya zo ba sun dalilin wannan ba domin ko a cikin littafan eh, malaman jihadi akwai wannan maganar akwai cikin masail zubab na dan ishaq ya rubuta wannan cikin tambayoyin da an kawa dan hodo ya faɗi ce ba a cewa don Allah da annabi sai dai don Allah kawai a cikin littafin kasan nan to kai komi na ne na ibada don Allah don haka nan faman kana da julika a rabbihi duk wanda ke son ya gamu da ubangijinsa lahiya lau lafiya lau babu ciwon kai babu takan kaya babu tuntuɓe yawa to gashi faliya amal ya aikata amalan salihan aiki wanda yake mai kyau menene aiki mai kyau menene aiki mai kyau ka yi sallah a ba shine aiki mai kyau ɗaya ba domin akwai sallar da ba ta da kyawu yawwa ka yi azumi a ba shi an folo ba don akwai azumin wanda ke azumi ba azuminsa aiki amalan salihan wanda ya dace da wada annabi ya karanta shi ne aiki mai kyau don haka in ka cika in ka tashi tun bayan ba kana sallolin nafila har alfijiri ya keto ba irin sallar da annabi ce baka da lada aikin banza kai goma ka kunta kai kwana goma ma wanda ya kwan gidan disco da kai don wanda kware kuwa don wanda ya kwan gidan disco ya san zunubi ya kai yawwa ya san bai bai bai yi ibada ba amma kai kana ibada da bata da asali me amfanin ta to sannan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kaji babban yawwa ina hitana take wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada shi hada wato ga ibada ubangiji kada shi hada kowa ya ta don Allah kurum khalisan li wajhillah ba riya ba yi don a san ka iya don haka riwayoyi masu yawa na hadisai suna tabbata mana cewa Allah manzo Allah ranar Allah yana ce ranar alkiyama zai ce duk wanda ya aiki na ibada don ne zo ga sakamako ne shiga aljanna amma wanda ya aiki ya haɗa ni da wani to je inda wancan ni na wadatu da ai tarayya da ni ba ni so don haka ashe hanya komawa ko hanyar zama a samu firdaus hanya ce mai sauƙi ga wanda allah sauƙaƙe ma amma mai wuya ce ga wanda allah bai sauƙaƙe ma ba abin nan sauƙinta ka ta allah ga bauta sannan ka yi abu don shi don neman yardarsa sannan kada ka haɗa kowa da shi aikin da za ka yi ya zan bisa ga sawaba bisa ga Allah da manzo Allah ya ce wannan shine karshen wannan suratu ta kahaf sai suratu maryam insha Allah ta'ala idan malam ya zo gobe zai ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi ya hisa cikin tunanin ku da namu gaba daya Allah shi biya bukatun mu ya ba mu lafiya zama lahiya Allah san bukatun kowanne daga cikin mu biya muna subhanakallahumma wa bihamdik shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik